Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shiri na gaba shine shirin nan na leƙa Iran. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. ‘Yan majalisar dokokin Faransa da dama sun yi Allah wadai da tsarin wariya na Isra'ila akan Falasɗinawa. kasar yemen kuma gwamnatin kasar ta shimfiɗa sabbin sharuɗa na sake tsawai tsawaita buɗewa juna wuta tsakaninta da saudiya da ƙawayenta sannan za ku ji cewa gwamnatin kasar algeria ta kama tsohon shugaban hukumar ayyukan leƙen asiri na kasar tunisia a kasar sannan ta mika shi ga gwamnatin kasar ta tunisia yanzu kuma ga cikakkun labaran 'yan majalisar dokokin kasar faransa kimani 38 ne suka rattaba hannu kan wani ƙuduri a majalisar dokokin ƙasar wanda ya yi allah wadai da tsarin wariya da gwamnatin hamshin ƙasar isra'ila take aiwatarwa a ƙasar inu da ta mamaye tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto cewa wani dan majalisa mai suna jean paul lecoq ne ya gabatar da ƙudurin a majalisar dokokin da ƙasar faransa wanda kuma ya jawo cece kuce a ranar juma'a 13 ga watan yulin da muke ciki a tsakanin mutanen ƙasar ta faransa amma daga baya dai fitattun 'yan majalisar dokokin ƙasar ta faransa daga jam'iyyar nupes masu adawa sun rataba hannu kan kudurin daga cikin wanda suka sanya hannu kan wannan kudurin dai akwai fabian russell 'yan majalisu daga jam'iyyar france proud kamar adrian cadnis comrade christian Pestborn da kuma Aurelien Tashi da kuma sabrina sabaihi na jam'iyyar green party a shekara ta 1448 ne dai yahudawan sahiyonina suka mamaye ƙasar falastinu suka kafa ƙasar isra'ila kan ƙasar sannan suka ci gaba da gallaza mutanen kasar wanda ba su gudu sun bar kasar ba kuma sun aiwatar da kashe-kashen kiyashi kan al'ummar falastinu don biyan buƙatar yahudawa 'yan share wurin zauna a ranar biyu ga watan Agusta mai kamawa ne dai yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta tsakanin gwamnatin kasar Yemen da kuma kasar Saudiya da kawayenta zai kare. Amma gwamnatin kasar Yemen ta ce tana da sabbin sharuɗa na ƙara tsawaita tsagaita budewa juna wuta tsakanin kasar Yemen da sauran kasashen ganin yadda bangaren Saudiya da kawayenta sun ki aiwatar da da dama daga cikin abubuwan da aka kawo a cikin yarjejeniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta samar a ranar biyu ga watan afrilu na wannan shekarar tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarula ta ƙasar yemen ta nakalto ali alkahum wani memba a kwamitin harkokin siyasa na ƙasar ta yemen yana cewa tun yanzu wasu kafafen yada labarai sun fara maganar tsagaita buɗewa juna wuta a yakin na yemen wannan duk cewa bangaren saudiya sun ƙi aiwatar da cikakken yarjejeniyar wanda suka hada da barin jiragen sama su tashi su sauka a tashar jiragen sama na birnin sana'a da kuma barin jiragen ruwa su isa tashar jiragen ruwa na alhudaida amma bangaren saudiya suna saba wannan yarjejeniyar sau da dama waɗannan ƙasashe sun hana jiragen ruwa ɗauki da man fetur zuwa tashar jirage na hudaida inda suka tsare su sannan ba sa barin jiragen sama su sauka a ƙasar yemen don haka a wannan karon akwai sharuɗa idan saudiya da ƙawayenta suna buƙatar ƙara tsawaita wannan yarjejeniyar gwamnatocin kasashen rasha da kuma ukraine sun sanya hannu a kan wata yarjejeniya ta buɗe tashoshin jiragen ruwa a tekun black sea don fidda alkama wa'anda aka sayar zuwa kasashen waje a jiya juma'a kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya ce kasashen biyu suna daga cikin manya-manyan kasashen duniya wanda suke noman kayakin abinci musamman alkama a duniya amma yakin da suke fafatawa a tsakanin su tun watan fabrairu da ya gabata ya tsaida fitar da abinci zuwa kasashen duniya ta tashoshin jiragen ruwa da ke tekun black sea wanda ya kai ga alkamar da ƙasar ukraine take fitarwa ya yi ƙasa har zuwa kashi ɗaya bisa shida na abin da ta saba fitarwa kamin ta shiga yaƙi da rasha ministan tsaron ƙasar rasha sagai shoigu da kuma ministan raya ƙasa na ƙasar ukraine ne wato alexandre kubrakov su ne suka rattaba hannu kan yarjejeniyar a nesa da juna a birnin ankara na ƙasar turkiya don kada su miƙa juna hannu a wani hotel a ƙasar ta turkiya wanda kuma rajab tayyip erdogan da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres suka sanya ido a kan rattaba hannu masu sauraro labaran duniya suna zama kune ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who ta buƙaci ƙwararru a harkar samar da allurar rigakafin cutar covid-19 da su samar da wata allura wacce tafi inganci daga wa'anda ake amfani da su a duniya a halin yanzu sannan alluran ta zama wacce ba ta wahalar da wanda aka yi masu ita kamfanin dilancin labaran erna na ƙasar iran ya bayyana cewa a makon da ya gabata kaɗai mutane miliyan uku ne suka harbu da cutar ta covid-19 samfurin omicron a kasashe 53 na nahiyar turai sannan mutane kimanin dubu uku ne suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar hukumar ta buƙaci masana su samar da allurar rigakafin cutar wacce za ta kare mutane daga kamuwa da cutar sannan za ta kashe ƙwayoyin cuta a jikin wa'anda suka yi alluran ta ci gaba da cewa a halin yanzu dai kashi 70 cikin 100 na alluran rigakafin ba ta da wannan kariyar ta kashe ƙwayoyin cuta har yanzu dai hukumar lafiya ta duniya tana ganin babu wata hanya ta samun kariya daga harbuwa da cutar in banda yin allura da kuma sanya takunkumi a baki har ila da kuma kula da tsafta hukumomi a kasar algeria sun kama tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na kasar tunisia wanda aka tuɓe wato lazhar longa kuma suka miƙa shi ga hukumomin ƙasar ta tunisia bayan da ya shigo ƙasar a ranar alhamis ta barauniyar hanya kamfanin dilancin labarun reuters ya bayyana cewa longo wanda ya taɓa zama jami'in tsaro na ƙasar ta tunisia a birnin paris na ƙasar faransa ya gudu ya shiga ƙasar algeria ne bayan da shugaba said ya tuɓe shi kan kujerarsa sannan ya sa shi ɗaurin talala a ƙasar ta tunisia a shekarar da ta gabata gwamnatin shugaba ƙasar said dai tana tuhumar longo da aiki wa jam'iyyar annahda wacce ta fi karfi da kuma rinjaye a majalisar dokokin kasar ta tunisia wace shugaba sa'id ya rusa ta a shekarar da ta gabata masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba shirin nan na duniyar mu a yau tare da Hassan Barka. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shirin da wanda muka saba kawo ku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na macin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan wani furuci da ya fito daga tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila wato ehud olmert akan cewa duk maganar da ake na cewa haramtacciyar kasar ta yahudawa ta da wani shiri ko kuma karfi da za ta iya fuskanta iran magana ce kawai ta farfaganda to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance. kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambato tsohon firaminista ehud olmert yana cewa ko kaɗan isra'ila ba ta da wani tanadi ko shiri na kaiwa iran hari kuma duk wanda yake cewa isra'ilan tana da wani shiri da tanadin kaiwa iran hari yana magana ne akan abin da babu shi a ƙasa olmert ya ci gaba da cewa ga dukkanin alamu tsohon firaminista netanyahu yaƙi ya karbi rahoto na ƙarshe abin da yake faruwa ko ko bai san abin da ke faruwa ba maimakon haka ya ɓige da yin kalamai marasa ma'ana a fili yake cewa isra'ila ba ta da wani tanadi na kaiwa iran harin soja ta kowace fuska kamar yadda olmert ɗin ya ambata. wannan zancen na olmert dai ya biyo bayan ganawar da aka yi ne a tsakanin netanyahu da shugaban amurka joe biden wanda ya kai ziyara aiki haramtacciyar ƙasar yahudawa inda ya bayyana cewa na faɗa wa biden cewa takunkumi na tattalin arziki akan iran kaɗai bai wadatar ba da akwai buƙatar har soja domin shi kaɗai ne zai iya takawa iran birki kamar yadda netanyahu ya ce ya faɗa wa biden akan wannan zancen ne dai shi prime minister wato olmert ya mayar da martani ga netanyahu wannan martanin da ya yi kallabi akan hakikanin iyakoki na karfin soja da haramtacciyar kasar isra'ila take da shi ga waɗanda dama ba su sani ba da dama kuwa sun san cewa ƙarfi musamman na 'yan ne yana da iyaka wannan ba abin mamaki ba ne a wurinsu ba kuma tun yanzu ba jamhuriyar musulunci ta iran take faɗin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kaɗan ta yi gigin kawo mata hari kuma ta bakin manyan jami'an iran ɗin an sha jin yadda suke gargaɗin 'yan sahiyoniyar kan mummunan sakamakon da za su fuskanta idan har mafarkin tsayen da suke yi ya gaya musu abinda zai zamar musu nadama baje biranen tal abib da haifa da zubar da duk wani gini da ke tsaye a cikinsu shine mafi karancin abinda da jami'an jamhuriyar musulunci ta irin suke nanatawa matukar 'yan sahihunin suka gigin kawowa irin hari gabanin a isa nan ma tarihin wannan haramtacciyar ƙasar isra'ilan da aka sani an gina shi ne a kan aiwatar da hari matuƙar ta san cewa ta da ƙarfin da za ta iya idan ta san cewa ta da ƙarfi da za ta iya kai hari a kan wani wuri to ba ta taraddudin ta kai harin don haka da a ce ta da ƙarfi da tarin za ta iya kawo irin hari to da tuni ta yi ba tare da taraddudi ba ko kuma maganganu na farfaganda irin waɗanda suke fitowa daga bakin Netanyahu. Iyakokin ƙarfin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take da shi shine mata tarnaki da hana ta tunanin kawo wa Iran hari. kafafen watsa labaru haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kuma ambaci cewa babu wani sauyi a cikin matsayar amurka na ci gaba da riko da jijiyar nukiliya ta shekara ta 2015 da amurka ta fice daga cikin ta. wata hira ta tashar talabijin ta channel 13 da ta yi da shugaban na amurka joe biden ta da cewa ko kaɗan babu wata ishara ta fito daga bakin biden akan wani sauyin matsayi hakan yana nuni ne da saɓani mai girma da yake tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma amurkan kan iran kamar yadda kafar watsa labarun ta ambata. to ga masu bin diddigin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila suna bayyana cewa ta ne ya sa take son jawo ra'ayin amurka da shigar da ita cikin sharan da babu shanu ta yi mata yaƙi da iran akasin abin da mafi yawancin mutane suke tsammanin cewa tasirin 'yan sahiyoliya a kan siyasar amurka ba shi da iyaka sai dai ita ma amurkan ta san cewa yaƙi da iran ba zai zama mata yawon buɗe ido ba ko zagayen gona iran ta bakin jami'anta na soja da na siyasa sun sha ta cewa matukar amurkan ta yi wani kuskure ko mai ƙasƙancinsa to za ta yi ba a zaƙi don maslahata a wannan yankin za ta zama wurin da iran ɗin za ta mayar da martani. 'yan sahayuniya suna yin wannan irin magana ne dai alhali har yanzu wasu gama farfadowa daga yakin labanan na shekara ta 2006 ba har yanzu abinda suke yi shine kokarin gano yadda suka sha kashi sun kafa kwamitoci kuma kullum suna atisayen soja duk da ƙarƙashin ƙoƙarin gyara abinda ya faru a baya idan kuwa wancan shine abin da ya faru da sojojin sahiyoniya a labanan to fuskantar kawancen gwagwarmaya baki ɗayansa bisa jagorancin iran zai mayar da abin da ya faru a shekara ta 2006 share fage da kawo ƙarshen samuwarta. shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi wanda ya yi tsokaci a kan tsoma bakin amurka a harkokin cikin wannan yankin ya bayyana cewa babu abin da hakan yake haifarwa illa yawo rikice-rikice da rashin zaman lafiya shugaban na iran ya ƙara cewa ƙarfin iran shi ne yake taka rawa wajen samar da zaman lafiya a cikin wannan yanki. to farfaganda dai wani abu ne da yake a matsayin makami mai fuskoki da yawa da ƙasashe da dama suke amfani da shi ta farfaganda ta da muhimman ayyukan da take yi wa masu yinta akan waɗanda aka nufa da ita a tashin farko ana kambama abin da bai kai ya kawo ba da mayar da ƙaramin abu babba na biyu tana samar da rashi ya zama samamme a cikin kwakwalan waɗanda ake magana da su na uku tana mayar da mutanen da aka nufa da su yarda da abin da aka faɗa musu kuma aikata abin da ake so su watakila a cikin karnuka biyu da suka gabata babu wanda ya fice wajen farfaganda kamar joseph goebbels wanda shine ministan yaƙi da farfaganda na gwamnatin jamusawa ta yan nazi shi ne ke faɗin cewa ka yi ta share ƙarya ta yadda ba wai mutanen da kake maga da su ne kaɗai za su yarda ba kai ma da kanka ka gaskata abin da kake faɗa to idan muka koma a cikin wata almara ta mutanen wannan yanki na yammacin asiya za mu ci karo da irin wannan ma'anar da gobles yake magana a kai wannan almarar tana cewa wata rana wani mutum mai suna mulla nasiruddin wanda ya kama da gizo a cikin tatsuniya ta hausawa ya tsaya a bakin hanyar da mutane suke wucewa ya fara shara musu karya da cewa can gaba fa ana raba abinci kyauta mutane kuwa suka fara cincirundu zuwa can domin su ɗebi gara basa. sannu a hankali adadin mutanen nan ya yi ta karuwa har ta kai an yi dogon layi ganin yawan mutanen da suka taru sai ya sa shi kan shi mulla nasiruddin ya fara jin cewa ko dai da gaske ne ana bayar da abinci a wurin da ya shara mutane karya a kai shi ma sai buba ya shiga layi rike da kwano yana jiran a iso kansa domin ya karba abinci wannan shine abin da yake faruwa dangane da haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda tasirin farfaganda ta ya yi aiki a kan wasu suna tsammanin cewa ta da karfin da ba shi da iyaka kuma ita ma har ta kai ta gaskata kanta cewa lallai fa tana da karfi da za ta iya yin abin da take so. to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma na ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya didde da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Salamu alaikum radio biyu wacce ta heran ina gaida ku ina gaida ma'aikatan ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya musamman ma zuwa gare shi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wacha shugaba na fada himma matasa a nan garin Agadez. Dangance da damar da kuke ba mu gaida yan wada mu arziki a yau ma za mu yi amfani da dama mu gaida yan wada mu arziki. Da farko zan fara da can garin Maradi ina gaida dukkanin jama'ar da suke garin Maradi musamman zuwa ga iyaye na da suke nan garin Daure ina musu fata alkhairi. Da kai abokan mu da suke nan garin agadez yan fadodi yan kulub zaɓi sanka yana musu fata alkhairi musamman zuwa gare su yan faradi yan pgs yan aje makaranta duniya makaranta musamman zuwa gare su yan ra'ayin zici da kwai ilisa mai shago da kwai shitu tare yana gaida shi da kwai abokina malam abdulaziz yana mai fata alkhairi da kwai lawali mai gyara waya kasuwa tol a nan garin agadez yana mai fata alkhairi da kwai mambobi na himma matasa yana gaida su musamman zuwa ga isaka sj yana mai fata alkhairi himma matasa da kwai eh, sadima essence kwansai ne na fada himma matasa yana gaida shi da kwai fatima matashi Habisu firizidan ta himma matasa ina gaida ta. Akwai Nana Aje makaranta ashatu mai tunanin gobe ina gaida ta. Musamman zuwa ga Hafsatu Rubuwa da Radio Sai da ina gaida ta. Sako daga Mamman Shafi'u wanda aka ne tufaka mai wace Shugaba na fada himma matasa a nan garin su Jamhuriyar Niger. hasan barka a tashi lafiya. Sunana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Karmari ta birnin da magaran mu a Jamhuriyar Niger. Ina so a bani dama zan miƙa sakon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa wanga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida isu maɗattai sunushi maɗattai ina musu fatan alkhairi usaini sitar kaso kwalliya ina gaida shi sabu sabiola ina gaida shi mushe alimin mankarimu ina gaida shi amman buniya awashe shi ma ina mishi fatan alkhairi ina gaida musa hadaran asuba da magaram ina mishi fatan alheri gabaki ɗayan ku 'yan gidan rediyo iran ina ma kowa da kowa fatan alkhairi mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya. Na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Hausa ta Hiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawala wace diya. Da yake muna karshen mako za mu ga da 'yan uwa da aminan arziki da farko ina gaida shugaban wannan tafiya Hassan Barka da shi da abokan aiki shi yana gaida Isuhu Madattai yana gaida yana Maral Nasiru ina gaida abokan na harashi da kasar burkina faso yana gaida lawali ibrahima da kilawai cediya yana gaida salisu alhaji bakaso da kilawai cediya yana gaida lawali malam ila da kilawai cediya yana gaida mamma soja da kilawai cediya yana gaida shafi ogoje da da abokin shi kusu ina gaida hassan zuza lawai kongo ina gaida abokina zakiru lawai kongo na gode boh hausa mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai cidiya a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai ma local game kebis ta najeriya to da yake ayo muna karshen mako yana son ku ba dama domin in gaida yan uwa haɗi da abokan arziki da farko zan gaida malam hassan barka adamu iya hanza daura masu rali na sarawan birnin kebbi sabi ibrahim da hautan zamfara kwamar ilyasu yakubu daga shugaba ilya mai kanti da shayi garkin daura kadore daga ga dan fulani waje isa jikan mai saje turo na zifi ibrahim ruga mala amin ladan girkau wani alilawal da ku kura kano akwai sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran akwai tasu unguwar tudu da magaran akwai isa abubakar tsohon mai albarka shi ta tare a gadas ibrahim haruna bindira akwai muhammad dan bare bari akwai haruna sani usman da magaran akwai aku mai aski ba da raka akwai kuma ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu akwai usaini sitar kasuwar kwalliya da fata duk kowansu na cikin koshin lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevin tarayyar Najeriya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Hausa ta Hiran. Mai magana ce ta tayar da gana a gada jamhuriyar Niger. Ina so ban dama mika sakonnin gaishe-gaishe na zuwa ga wasu yan wada mana arziki. Na farko ina gaida abokina Yakubu Gaski ba da raka da kenan jihar Damagar. Akwai abokina Shafi'u Maman Tufak mai wata da kenan birnin Agadez. Akwai Alkasim akwai Banzema akwai Alkasim Babali mara da kenan birnin Agadez ina musu fata da fata mu lafiya. Eh, akwai abokina Hussein Star kasuwar kwalliya na jihar Damagar. Akwai na agwa mai faci Bello Toro mai sansa eh Kadora da Gaga da Fulanin Warje Sanusi mai da ta iso mada ta yana mashi fata alheri eh akwai Dozuman taksi moto yana mashi fata alheri da ke nan birnin Zandar yana mashi fata alheri akwai Ibrahim Haruna Bingirawa Jabuza wanda yake a jamhuriyar Kamaru a daidai wannan lokaci yana mashi fata alheri da fatan yawon cikin koshin lafiya ko Iliya mai shayi gakken daura yana mai fata alheri tashi lafiya radio biyu ya Hausa ta Tehran mai magana shi ta tare da gana a gadar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana mamman salisu dozman moto a daidai sau turbin ofisar da magarin gida e muna godiya da kuma mu dama muna tufa albarkatun bakin mu gaishe gaishe na karshen mako da farko dai mu gabatar da shirin muna gaida shi muna jinjina mashi da kuma muna gaida illa mai shayi ga kin daura muna mishi barka da samun karuwa da aka samu ta namiji Allah raya Allah raya Allah ɗaya ba Allah sa ne zai suna ma'aiki mai sallallahu alaihi wasallam sama Allah raya shi ina mashi fata alheri Allah sa ai sabga lafiya kare lafiya ina gaida shi ina jinjina mashi ina gaida eh, Muhammad Dambare Bari ina gaida Letoro miji soja akwai Ilyas Crazy akwai Lawali akwai Lawal ina gaida eh, Letoro mai essence akwai shugaba Rabi mai aski Yusufu garin Madatai Kabiru ina gaida Abdulaziz ina gaida Shafiu Agadez ina gaida eh, Sabi Isho garin Karyami da dan madan majirgi ina gaida yakubu ba da raka da dukkan masu ku ina makowa da fata alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu VH jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai mangana mamman Salisu Dodo wanda ake kira shi zaman taksi Moto a Daily Sau Tribune Official daga Damagar Jamhuriyar Nijar. Muna godiya da kuke ba mu dama mu dama mu yi gashe gashen karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mu gabatar da shirin Hassan Barka da dukkan ma'aikatanka da eh, ma'aikatan ku da iyalanka ina muku fata alkhairi. Ina gaida shugaban namu shugaba mai adalci shugaba raba mai aski kungiyar masu kiran saurare. Akwai Alkasum sa akwai sufu garin Madatai Sanusi garin Madatai akwai ban mallawa eh, akwai kabiru wasu usman akwai nazifi ibrahim akwai hamisu mai dan kuka akwai lawa alhaji abba akwai muhammad dan bare bari akwai eh, sisi tayar akwai abdulaziz frezi akwai umar taku garinka da mariya yakubu ba da raka eh, kadori digaga muhammad dayya bashin mai shafshaf kabiru sula usman da dukkan masu sauraron wannan shirin naku ina muku fata alheri assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio addinin musulunci a bisa damar da kuke bamu na karshen mako muke gaida yan uwa da aminan arziki zan gaida kai karan kan kamalan hassan barka mai gabatar da shirin wannan tare da abokanan aikinka akwai abokina a ɗahi mai kwamfuta akwai alkasim a gades akwai sunushi garin maɗattai akwai isu garin maɗattai akwai shugaba raba mai aski akwai dj alisto akwai mamman sani umaru akwai yahaya dan baiwa a can garin unguwar dan uwa muhammed mamman gazali tare da mansur wanda ake ce ma kura akwai zangi dan mutan gagawa akwai mudi alwali a nan garin ungo dan uwa na komo garin yarda akwai babana malam iliya tare da su sani ustaz da su alhaji da kuma masu kira da sauraron rediyo na birnin da magaram da kewaye sunana abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar niger a tashi lafiya biyu ya ci hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Transa da Magaram Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau ma da yake muna karshen mako ne za mu gaida yan uwa da abin arziki. Na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka, na gaida Awul Kunya da Tahir Amin da Zainab Bashir da Sunusi Winti da Abdullahi Salihu Katsina duka ma'aikata ne a gidan rediyo Heads. Akwai Sunushi Madattai, Isu Madattai, Taso Angol Tudu da Magaram, Nazifi Rugar Malam Shagari Sokoto da Baba iliya mai kanti da shayi garkin daura da dawo mai kwamfuta mai yama da haruna ibrahim mai unguwa girawa da lawali tati bayan gidan madara da littoro mai essence da lawali dan madam da kwamara da ilyasu digawa da gwani lawan gamadam da ahmad ladan girkau da tupac mai wata agadas da situ tayar agadas Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu hadi radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da rata a jihar da magaram ina so ku bani dama zan yi ka gaisuwa ta ga yan wada na arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya ina gaida da shirin Hassan Barka ina gaida sami su da tai su yi da tai tasirin Gwatudu Rawa mai aski baba Ilefe Hussein Sitar kasuwar kwalliya Dazman Takasimo to Lektoro mai sansi da baba haladu inuwa wanda yake murya amma yanzu a Najeriya ina gaida Alkas Alkasum da da Tahir da sauran duka yan haka su yana gaida su yana gaida Mamman Buniya Kuba Washe a ɗa mai kwamfuta Kadawar Riga ga ɗan Fulanin Wargi da Wani Lawali game da Nazifi Ibrahim Rigal Malam Shagari da Tsoho Mai Albarka da duka Malam hasan silatan Karkar da Malam Kura garin Sarkin Noma da duka da yan gaba ki daya yana gaida su a duk inda suke mai magana Yakuba Mai Aski raka a jihar da Magaran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio BOH mai albarka mai magana magana isu baban sale daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida yabi mai kayan kwali da lawali a american ina gaida malam hamsu ina gaida alukurji kurji kulab da magaran ina kwana ina gaida man shehu president na kulab da magaran ina kwana da karshe ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina maka fatan alheri gidan radio iran da farko suna na sanusi madattai da magaran jamhuriyar nijar kuma na shigo wannan zaure ne dauke da sakon gaishe gaishe zuwa ka kaɗan daga cikin al'umma da suke sauraron wannan tasha da farko akwai isa maɗatai da magaram usaini star kasuwar kwalliya da magaram na agwa da leturu a nan da magaram akwai rabar mai aski abdulaziz firiji a nan da magaram sai kuma abdulrahman wanda aka yi zani da abdul kibiya a nan da magaram muji sojan mai daidaita akwai kabir sila usman mai shagoniya ne kofar kasuwar taransanin da magaram ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga muhammadu usman gwaru bugaje mazaunin ƙasar najeriya ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga yakubu mai asiba da raka fatsu anguwa tudu da magaram akwai kuma uda mamadu jet kori akwai baba ilefe a nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga haruna ibrahim dingirawa ina mika gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu awashe akwai isa musa wanda aka sani da isa rezo sai kuma ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim agadas akwai alkasim baba A ahar agadas akwai sita tela agadas ina mika gaisuwa zuwa ga banze ma'ana agadas akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba kuma zaman taba da ilyas yakubu digawa yana najeriya akwai ibrahim nan fulanin yayari sai kuma haɗabi mai kwamfuta mai yamma ina mai gaisuwa zuwa zuwa ga nazifi ibrahim rigan malam shagari da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha su maɗatai na musu barka da wani lokaci To da fatan duk lahirin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka kuma ina ga da kai ne ma zan daka wa shirin na yau birki mu huta lafiya. Yanzu kuma sai mu dakaci shirin nan na Muleka Iran. iran jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu zaɗan tarihi da ma wurare na al'ada da na wurare masu tarihin muhimman wurare na al'ada masu tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawan shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kware shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da irin ci gaban da Iran ta samu take samu a bangaren yawon shakatawa. kimanin 'yan yawon shakatawa 'yan kasashen waje fiye da dubu ɗari bakwai ne suka shiga cikin ƙasar iran suka shigo cikin kasar iran a rubi'in farko na wannan shekara da muke ciki mataimakin ministan yawon shakatawa da al'adu da sana'o'in hannu na ƙasar iran ali akbar shalbafiyan ya bayyana wa manema labarai cewa akwai 'yan yawon shakatawa 'yan kasashen waje masu yawa da suka shigo kasar iran da yawansu ya kai dubu saba'in da ɗaya da ɗari tara a rubi'in farko na wannan shekara ta iraniyawa ya ce mutanen sun fito ne daga kasashen iraki turkiya azerbaijan afghanistan pakistan domin kuwa su ne manyan kasashe biyar na gaba-gaba da suka fi yawan yawon shakatawa da suka shigo kasar iran to bari mu dan kara zurafawa kaɗan game da wannan ɗabi'a ta karɓar baƙi idan ka zo kan wannan batu na kyauta da tausayi da karɓar baƙi da ɗabi'ar karɓar baƙi to al'ummar iran suna sahun farko hakan wannan ɗabi'a ta shahara a duniya ya ce daga cikin kyawawan ɗabi'ar da iraniya suka yi fice a kanta tsakanin masu zuwa yawon shakatawa ita ce karɓar baƙi baya ga abubuwa masu yawa na jan hankali da wannan ƙasa take da su bugu da ƙari ɗabi'ar karɓar baƙi tana daga cikin ɗabi'ar da ke jin hankalin masu son yawan buɗe ido suke zuwa nan ƙasar iran sauran mu ɗan ƙara zurfawa kaɗan game da wannan ɗabi'a ta karɓar baƙi kusan ana iya cewa wannan ɗabi'a ta karɓar baƙi ta iraniyawa ta shahara a duniya ko da yake wannan ɗabi'a tana da ma'anoni masu zurfi idan za a baje ta a tire ɗabi'ar karar baƙi wata babbar taska ce ta al'adu a iran akwai wasu abubuwan jan hankali a iran da ba sa cikin jerin abubuwan tarihi na unesco hukumar al'adu da adana kayan tarihi na masar ɗinkin duniya kenan ko kuma jerin ababen tarihi na ƙasa ko kuma a cikin wata taswira ko littafi da ke nuna hanya da aka rubuta a ciki wannan yana cikin zuciyar mutane ne kawai wanda yake ɓanta da sakin fuska da yin murmushi da tattaunawa cikin ƙauna da abokantaka da kuma yin tai wajen shan shayi ko gayyatar baƙi wajen cin abincin dare a gidaje ko ɗakunan cin abinci ba shi da mahimmanci kowane gari ko yanki ka zaɓa domin zuwa yawon bude ido a ƙasar iran a inda akwai ƙabilu daban-daban a ƙasar iran za ka sha mamaki sosai inda za ka ga irin tarbar da za a yi maka idan ka ziyarci wajen ɗabi'ar karɓar baƙi ta iraniyawa yana daga cikin dalilan da suka sa iran ta kasance wuri mafi cunkoso da yawan 'yan yawon shakatawa suke tururuwa a doron ƙasa tarihin tushen al'adar karɓar baƙi ƙasar iran wannan ɗabi'a ta samo asali ne daga wani abu da iraniya suka yi imani da shi cewa baƙo masoyin allah ne wannan matsayi mai matuƙar mahimmanci ya taimaka sosai wajen baiwa baƙo kyakkyawar tarba ba ta da la'akari ko banci da kowane irin baƙo ba ne domin ɗabi'ar tarbar baƙi takan shafi duk wani baƙo da ya sanya kafarsa a garuruwa daban-daban na ƙasar iran ba tare da nuna bambanci tsakanin 'yan ƙasashen waje ko kuma wasu iraniyawa da suka zo daga wani garin ba yanayin yadda za a tarbe su zai sanya su saki jiki tare da sanya farin ciki a zukatansu wannan kuwa ya kasance ne a babban otel mai taurari biyar ko kuma a ɗakin saukar baƙi daga cikin ƙauyuka da mafi yawancin mutane marasa galihu suke rayuwa a wajen iyalan iraniyawa suna gudanar da taruka a lokacin bukukuwa na musamman a lokutan ranakun ƙarshen mako idan dai har ka karbi goron gayyatar da aka baka to za ka samu damar ganin ɗabi'ar karɓar baƙi ta musamman da iraniyawa suke da ita iyalan iraniyawa suna taruwa wuri guda domin cin abincin gargajiya da iraniyawa suka yi da kansu daga nan za ka saba da ɗabi'ar yin tai wato ta'arruf da iraniyawa suke da shi daga cikin ɗabi'a ta musamman da iraniya suka keɓanta da shi da masu yawon shakatawa an ƙasan waje suke rikicewa a kai ko kuma suke ruɗewa a tashin farko shine kamar misali akan teburin cin abincin dare mai masaukin baƙi zai yi maka tayi ka ci abinci nau'i daban-daban da aka ajiye akan teburin ko kuma idan suka ga abinci da ke cikin kwananka ya ta sama karewa suna ƙoƙarin ƙaro maka wannan yana nuna irin yadda suke baka muhimmanci domin jin ka. suna so ka ci gaba da cin abinci har sai ka ƙoshi iraniyawa sun yi nisa da biyar karar baƙi da karamci hatta ga baƙi na nesa da ba waɗanda suka haɗu da su a karan farko kuma za a iya samun bayanin tarihi na al'adun farisawa na karɓar baƙi a ma'ajiyar tarihin matafiya na ƙasashen turai karami kayan ado na faransa charles chardin na a ƙarni na sha bakwai wanda ya bayyana iraniyawa a matsayin mutane mafi iya karɓar baki a duniya a yanayi na musamman da ɗabi'u mafi jan hankali wanda baya hana su nuna karamci da ya dace da kuma ladabi. kuma masu saurare laifin daɗi karewa gashi lokacin da aka ɗaya shirya kawo jiki zan jarin zamu shirin a nan a tabe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da cigaban bayanin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya. To da ƙarshe sai shirin nan na Afirka a yau ai saurari lafiya. Afirka a yau. Masu saurare ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun rikicin kabilanci da ya kunno kai ne a cikin 'yan kwanakin nan a ƙasar sudan inda ya lashe rayukan mutane fiye da ɗari tare da jikatan wasu kusan ɗari uku na daban baya ga tilastawa wasu dubbai tserewa daga muhallinsu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar lafiya a jihar blue nile a shiyar kudu maso gabashin kasar sudan ta sanar da cewa dauki ba daɗin da aka kwashe tsawon kimanin mako guda ana yi tsakanin 'yan kabilar hausawa da na alberti ya lashe rayukan mutane 500 tare da jikatan wasu 291 baya ga tilasta wasu dubbai tserewa daga mahallinsu yayin da majiyar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yawan 'yan gudun hijirar sun haura dubu goma sha bakwai kuma a yawan jama'ar da suke buƙatar agaji a sassa daban-daban na jihar sun kai miliyan goma sha hudu Babban darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Blue Nile, Jamal Nasir, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP ta hanyar wayar tarho daga garin Addamazin fadar mulkin jihar ta Blue Nile cewa a ƙididdigan baya-bayan nan da aka gudanar na yawan mutanen da rikicin ƙabilancin ya ritsa da su, yawan waɗanda suka mutu sun kai ɗari da biyar yayin da wasu ɗari biyu da casa'in da ɗaya suka jikkata. Rikicin ƙabilancin ya kunno kai ne a jihar ta Blue Nile da ke kusa da kan iyaka da kasar habasha tun a ranar 11 ga wannan wata na yuli sakamakon saɓani kan mallakar filaye da ruwa da suke da muhimmanci a fagen harkar noma da kiwo tsakanin kabilar alberti da na hausawa sannan rikicin ya faɗaɗa zuwa wasu yankuna daban-daban musamman jihar kassala da ke gabashin ƙasar ta sudan sakamakon rashin tsaro da ƙasar take fuskanta tun bayan juyin mulkin da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar ta sudan general abdul mata alburhan ya gudanar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 gamayyar kungiyoyi da jam'iyyun siyasar sudan da suke fafutukar kare tsarin dimokuraɗiyya a kasar sun yi zargin cewa waɗanda suke tada rikice-rikice da tarzoma a sudan musamman na ƙabilanci suna yi wa sojoji da abokan ƙawancensu na tsoffin ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a yankin darfur aiki ne ta hanyar kunna wutar tashe-tashen hankula domin baiwa sojoji damar ci gaba da tsoma baki a harkokin gudanar da siyasar kasar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kan dan adam a sudan ocha a ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa yawan mutanen da suka tsere daga muhallinsu sakamakon bullar rikicin kabilanci a yankunan jihohin blue da kasala sun kai dubu goma sha bakwai kuma tsakanin yan gudun hijiran mutane dubu goma sha biyar ne jama'ar gundumar a rosaire bisa lura da cewa al'ummar jihar blue nile sun kai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ofishin kula da ayyukan jin kan dan adam na majalisar ɗinkin duniya ocha a ƙasar ta sudan ya ƙara da cewa faɗace-faɗacen baya-bayan nan a sudan sun zo ne a daidai lokacin da buƙatar jin kai a ƙasar ta kai matakin koli wato al'umma tana cikin halin ƙaƙanikayi sakamakon ƙarancin abinci da duniya take fama da shi musamman saboda rikicin ƙasar ukraine hukumar ta ocha ta fayyace cewar fiye da mutane miliyan goma sha hudu ne a halin yanzu suke buƙatar nau'o'in agaji a fagen rayuwa a ƙasar ta sudan bayan lafawar rikicin a jihar blue nile da kwanaki biyu dubban al'ummar hausawa da take ɗaya daga cikin ɓangarori biyu na rikicin jihar blue nile sun fito a yankuna daban-daban na ƙasar sudan suna gudanar da zanga-zangar neman bi musu kadin kashe-kashen gilla da aka yi wa 'yan uwansu a rikicin da ya kunno kai a jihar ta blue nile da sauran yankunan kasar rahotanni suna bayyana cewa 'yan kabilar hausawa sun fito suna nuna kushinsu kan matakin wuce gona da iri da aka ɗauka kan 'yan uwansu a yankuna daban-daban musamman a jihar kassala da ke arewacin jihar blue nile kuma zanga-zangar ta rikide zuwa tarzoma da ta kai ga kone-kone ciki har da cibiyoyin gwamnatin kasar kamar yadda masu zanga-zangar na 'yan kabilar hausawa a birnin hartum fadar mulkin kasar ta sudan suka buƙaci gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change da ta haɗa ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasar sudan da suke adawa da mulkin soja a ƙasar kan ta kira zanga-zangar gama gari a duk faɗin ƙasar domin jaddada buƙatar samun haɗin kan al'ummar sudan da fahimtar juna tsakaninta a ranar 24 ga wannan wata na yuli masana da masharhanta suna cewa rikicin kabilanci da tashe-tashen hankula a sudan sun ƙara yin kamari ne sakamakon taɓarɓarewar matakan tsaro a ƙasar bayan da jami'an tsaron sudan suka koma suna goyon bayan rundunar sojin ƙasar tun bayan bullar dambaruwar siyasa a sudan sakamakon juyin mulkin da sojoji suka gudanar a ƙasar a watan oktoban shekara ta 2021 lamarin da ya haifar da rashin aminci tsakanin ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasar ƙasar a bangare. bangare guda da kuma rundunar sojin sudan a ɗaya bangaren kuma ƙasar ta ci gaba da tafiya cikin rashin doka da oda tare da taɓarɓarewar harkokin siyasa baya ga bullar matsalar tattalin arziki da take cin to a ƙwarya ga al'ummar sudan ƙididdiga tana nuni da cewa al'ummar hausawa a sudan sun kai kimanin mutane miliyan uku kuma musulmi ne da suke magana da harshen hausa baya ga yaren larabci kuma sun fi shahara da sana'ar noma musamman a yankin darfur da ke yammacin kasar ta sudan da ke kusa da kan iyaka da kasar chadi hakanan suna da samuwa a jihohin kasalla da garuruwan alkadarif sennar da kuma jihar blue nile da ke kusa da kan iyaka da kasashen habasha da eritrea a nata bangaren gwamnatin sudan karkashin jagorancin majalisar tsaro da amincin kasar sudan karkashin shugabancin shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar general abdul fatah al burhan ta sanar da tura jami'an tsaro zuwa jihohin blue nile da kassala da suke shiyar kudu maso gabashin kasar musamman ganin yadda zanga-zangar kabilar hausawa ta rikide zuwa tarzoma a yankunan sakamakon matakin da suka ɗauka na nuna rashin amincewarsu da yadda aka aiwatar da kashe-kashen gilla kan 'yan uwansu da ba su ji ba ba su gani ba bayan rikicin kabilancin da ya auku a jihar Blue Nile a shiyar kudancin kasar sannan babban lauyan gwamnatin Sudan mai shigar da kara Khalifa Ahmad Halifa ya sanar da kafa kwamitin bincike da zai bi diddigin sanadiyar bullar rikicin kabilanci a jihar Blue Nile da ya janyo wannan mummunar hasarar rayukan bil'adama da jikatan wasu ɗaruruwa gami da hasarar dukiyoyi saboda abin da bai taka kara ya karya ba majiyar gwamnatin kasar ta sudan ta sanar da cewa a zanga-zangar jihar kassala an samu hasarar rayukan mutane uku yayin da wasu rahotanni suke cewa mutane biyar ne suka rasa rayukansu tare da jikkatan wasu ashirin na daban kamar yadda majiyar ta zargi masu zanga-zangar da gudanar da kone-konen cibiyoyin gwamnatin kasar masu yawa don haka gwamnatin sudan ta jibge jami'an tsaron kasar da suka hada da sojoji da rundunar kai daukin gaggawa da 'yan sanda a sassa daban-daban na garuruwan addamazin da arrosere tare da kafa sansanoni na dan gajeren lokaci domin kula da harkokin tsaro a yankunan hakanan majiyar gwamnatin kasar ta sudan ta yi furuci da cewa dubban 'yan gudun hijira da rikicin kabilancin yaraba da muhallinsu sun shiga cikin mummunan halin rayuwa da suke buƙatar taimakon jin ƙanɗan ɗan adam musamman abinci hakanan kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnatin sudan ta yi amfani da jirgin sama wajen jigilar mutane da suka samu raunuka musamman waɗanda suke cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai a gumurzun da ya auku a jihar ta blue nile da garin addamazin fadar mulkin jihar zuwa birnin hartum fadar mulkin kasar domin samun kula na musamman bayan bayan yin furuci da samun hasarar rayuka da jikatan mutane masu yawa kamar yadda kafar watsa labaran kasar ta sudan ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin majinyatar a cikin jirgin saman da ake jigilar su zuwa birnin khartoum sakamakon tsananin rauni da ya samu mahukuntan sudan sun yi furuci da cewa tabbas adadin mutanen da suka rasa rayukansu sun doshi ɗari tare da jikatan wasu kusan ɗari uku na daban baya ga koran wasu dubbai daga muhallinsu kafofin watsa labaran sun kuma bayyana cewa 'yan kabilar hausawa sun fito zanga-zangar lumana a birnin khartoum fadar nukin kasar domin nuna alhininsu kan kashe-kashen gillar da aka aiwatar kan 'yan uwansu a rikicin kabilancin jihar blue nile suna rera takin yin allah wadai da abin da ya faru kan jinsin dan adam na kashe-kashen gilla da jikkata wasu gami da barnata dukiyoyi musamman waɗanda ba su san hawa ba ballanta na sauka kawai don suna hausawa kamar yadda rahotanni rahotannin suka bayyana cewa duban 'yan kabilar hausawa sun gudanar da ire-iren waɗannan zanga-zangar a shiyar kurdufan ta arewa da kasalla da alqadarif da kuma bur sudan ta gabas a mafi yawan jihohin da hausawa suka gudanar da zanga-zangar yin allah wadai da kisan gillar da aka yi wa 'yan uwansu sun kuma mika wasiƙun neman gwamnatin sudan ta bi musu kadin 'yan uwansu da aka aiwatar da kisan gilla kansu a jihar blue nile tare da rera taken neman bin haƙƙin 'yan uwansu hausawa dangane da rikice-rikicen ƙabilanci da suke lashe rayukan mutane ba ji ba gani a sudan gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa ciki har da gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change da kuma ƙungiyoyin majalisar tarayya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da a ciki suke jaddada yin kira kan samun haɗin kan al'ummar sudan domin hanzarta yakar abin da suka kira masifar yakin basasa da kashe-kashen gilla a ƙasar ta sudan har ila yau sanarwar haɗin gwiwar wacce ta ƙunshi sanya hannun kungiyoyi biyar ta jaddada cewa hamɓarar da abin da ta kira gwamnatin masu juyin mulkin soji ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar matakan tsaro da daƙile makirce-makircen da suke haifar da yaƙe-yaƙen ƙabilanci da rabe-raben kawunan al'ummun sudan da nufin baiwa masu juyin mulkin soji dama da hujjar ci gaba da gudanar da mulkin soji a ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya To duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin ganin lokaci na hararan mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da zuwa ɗan shirye-shirye amma kafin na a madadin tahir amin da ya kasance labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.